Fatan alkhairi muke barin wani a haske. Yanzu yadda za a yi zan turo eh, eh, direban nan ya zo sai ya ɗauko wannan ɗaya mota ya abin nan ko? A me gida baka ji ba. Ya maganar zuwa rantsar nan da za mu je Abu. Wai ta baro jibrin maliya? Ha ba hajjaju ya zan manta da wannan magana. Ai wannan shine muhimmin abin da yake raina a yanzu. Ranar kawai nake jira ranar sha uku ga watan shida ɗin nan. Tana cika da sassafe. dan ɗebe ki a mota yayi Abuja ai can zamu je mu tare ga baki ɗaya komai a gaban mu za a yi komai salamu alaikum wa alaikum assalam Ah, sarkin gida a'a lafiya na ganka yanzu nan ai magana rantsuwan nan nazo rantsuwa eh mana to kai ma ka je ni a'a he eh, kai kuma an ce an ce da arne wata ba ma yace wata da ba eh, ai rantsuwar barau jibrin maliya eh. ai dan halal ne ai da bari ka ji eh. shine sanad president to wuyi ne babban manya suka ce ka yi haƙuri eh. ka san mutum ne mai daukar nasiha eh. yace ya haƙuri ya karbi sanad ya karɓi mataimakin to shine yace ku shawwal yace ku a zo ai al'ummar musulmi godiya al'ummar arewa yadda suka zaɓi barau jibrin maliya suna godiya so rike muna higa abuja da shawwal zan had'a ka alhamdulillah saboda ina tunanin kana son kana da buƙatar ganin ka so samu inda yake yawo to nan zan aje ka wajen shawwal he mun har a gama wurin rantsuwa kai kuna tare ba. Rari Allahu anhu. Yo da ana aban sha'aban aban a hega shawwal izo ya ture. Ayo ana magana ma. Wallahi da magana. Ya san nan aje ka kure da Abuja. Ana aban sha'aban sha'aban hega wal ya zo ya burki dai. Ranar 13 ga watan hida. To na yi ma alƙawarin cewa da kai zan tafi wannan. 13. Ranar za mu tafi da sassafe. Za mu samu ko saboda ba na son a zama haka. 13. 13 ga watan hida. Karka ce ka manta. Ya zama baka kai ta kirka bacci. Wannan gaskiya. To ranar 13 ga watan hida. 13 ga watan shida. Yau wato ni ma fita zan yi. An gama. Mu je eh. mai gida. Ai ni ma eh, fita zan yi. sha uku to yi kenan sai na dawo lafiya sha uku da watan shida wannan zancen haka yi Allah kallu